domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba wannan zai zama majalisunmu na sha takwas cif tafsirinmu yana gudana a cikin suratul bakara muna tafsirin aya ta uku fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa allazina yu'minuna bil ghaib bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم من جفدا الله سبحانه وتعالى دا بيانا دا ما لم سقي kan bangare na farko na ayar ayar tana da bangarori guda uku a matsayin siffofi guda uku na almuttaqun da Allah ya faɗa yake cewa alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil to aka siffanta masu taqwan nan da sufofi uku a wannan aya allazina yu'minuna bil ghaibi mun ji abin da ake ce ma yu'minuna ne ma'anar yu'minun muna bayani akan al ghaib bayanin da babban malami al imam ibn al jawzi al baghdadi rahmatullahi alayhi yayi ya ce malaman tasiri sun ce lafazin alghaibu ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni guda goma sha ɗaya <clears throat> amma muka ce guda goma ya ambata ya ce sha ɗaya amma guda goma ya ambata to muna mun faɗi na farko shine suka ce alkur'ani ya ambaci lafazin alghaibu yana nufin allah kansa sannan ma'ana ta biyu gaibu ya zo da ma'anar wahayi ma'ana ta uku gaibu ya zo da ma'anar ababen da za su faru da mutum na kaddara da Allah maɗaukacin sarki ya rubuta cewa waɗannan ababen za su faru da mutum ɗin sannan ma'ana ta hudu ita ce zato an kira zato da gaibu rajman bil gaibi wa yaqzifuna bil gaibi min makanin ba'idi sannan sai ma'ana ta biyar aka ce ruwan sama duk da muka ce fassarar da aka yi ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka ma'ayar ne ayar cikin suratul an'am wa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu inda wasu malamai suka ce ba ruwan sama kawai ake nufi da al-ghaib nan ba eh, annabi sallallahu ya fassara mafatihul ghaib din nan kamar yadda suka zo a wata aya inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arhami wa ma tadri nafsun ma za wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir ko ma'ana ta shida ita ce mautu sulaiman fadan allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين متور النبي سليمان عليه السلام ألا يا كراك دا غيب أتشن القرآن ma'ana ta bakwai allahun mahfuz shi kan shi tsararren allon nan da Allah ta'ala ya rubuta ababen da za su afku a duniya ga baki ɗaya. shi ma ana ce masa alghaib ya kira shi da gaibi Allah madaukakin sarki yana cewa abbala al-ghaiba an ittakhadha inda ar ahada Allah yana magana yana cewa shin wannan wanda yake mana shishigi a al'amuran mu abbala al-ghaiba ay abbala al-lawh al-mahfuza ya je ya leka lauhu allan nan tsararre ne wanda Allah ya rubuta komai shi yasa yake faɗin abin da ya ga dama a mittakhadha inda ar-rahman ahada ko ko ya rike wani alƙawari ne a wajen Allah mai rahama to kaga allahun mahfuz nan shi ma an kira shi da gaibi sannan ma'ana ta takwas ita ce halin gaibat in mutum nan, in wani nan ana ce ma wannan halin gaibu shi ma gaibu ne kamar yadda muka faɗi cewa asali a larabci idan aka ce alghaib ma gaba anka duk abin da ya fakku daga gare ka to ana ce mushi gaibu abinda ba za ka iya ba da labarinsa ba ba ka da iliminsa to sunansa gaibu to kun ga wanda baya nan an kira shi da gaibu a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala yake siffanta matan kirki yace fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah Allah ce fal qanitatu mata masu da'a fasalihatu kai matan kirki kanitatu su ne masu da'a ga mazajensu masu biyayya ga mazajensu sannan kuma hafizatul lil ghaib masu tsare halinsu idan mijinsu bai nan kaga al-ghaib ay hala ghaibati azwajihin a lokacin da mazajensu ba su zan ba su nan to yahfazna anfusahunna wa yahfazna amwala azwajihinna suna tsare kawunansu ba za su aikata abin zargi ba sannan wa yahfazna amwal azwajihim sannan kuma suna tsara dukiyoyin su hala ghaibati azwajihim nadab a lokacin da su ba ta nan sai Allah ya ce as-salihatu qanitatun fi tihafizatun lil ghaib ay hafizatun li ahwali al ghaib li ahwali ghaibati azwajihim suna tsare a yi halin da mazajensu ba sa nan suna tsare kawunansu kuma su tsare dukiyoyinsu sai ma'ana ta tara waƙatun zulil azab lokacin saukar azaba shi ma ne. idan Allah ya yi alkawarin zai ma wata al'umma azaba to wannan lokacin da azabar za ta sauka shi ma alkur'ani ya kira shi da gaibu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa alimul gaibi فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا عالم الغيب أي عالم وقت نزول العذاب ألا شين يسلوك تنبذي سوقد عذابا وسيما أنا تتهوما إتشيمي ita kai tsaye ba lafazin gaibu aka kira ba amma an kira shi da ne ghayaba kamar a cikin suratu yusuf da Allah ta'ala yake cewa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi al-ghayaba nan abu mai zurfi ana ce mishi gaibu ghayabati al-jubb kaga ghayaba eh, zurfin rijiya to duk idan mun kalli waɗannan ma'anonin na gaibu duka ababe ne da suka faku ga ilimin mutum dole ba yadda zai ya iya cewa tunanin shi ya ba shi ga yadda waɗannan ababen suke sai idan labari aka ba shi sai idan an faɗa masa sannan mafi yawancin abin da ake ce ma gaibu za mu ga yana komawa ne zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da bayansa ba ba su da hanyar da za su san shi sai ta hanyar wahayi shi ne ake ce mishi gaibu gaibu kenan to masu imani suna imani da gaibu abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da su ba ta hanyar tunaninsu ko ta hanyar ganinsu ko ta hanyar jinsu a'a sai abinda ya zo ta hanyar wahayi Allah ya ba da labari eh shi ce na yadda. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisansa ingantattu eh mun yadda sami'na wa ata'na amanna bihi kullun min indi rabbina to wannan sifar masu takawa ta farko kenan alladhina yu'minuna bil ghaibi sun kasance suna imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya fakar da shi ba su san shi ba ta hanyar ilimin su na bincike sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya sanar da su gaibu ya kasu gida biyu a lokacin da zaka ji ana tattaunawa akan gaibu to gaibu kala biyu ne akwai abin da ake ce mishi al-ghaibul mutlaq akwai abin da ake ce mishi al nisbi al mutlaq abin da Allah madaukakin sarki bai yadda ya sanar da wani ba kuma ba yadda za a yi wani ya san shi wannan shine ake ce mishi al mutlaq wannan Allah ta'ala kawai ya bar makansa sani hatta mala'ikunsa na kusa-kusa baya sanar da su akwai alghaibun nisbiyu shi kuma alghaibun nisbi shine duk abin da ni ban san shi ba to gaibu ne a waje na. amma yana yiwa kai ka san shi to ya tashi daga gaibu a kanka amma ni a gaibu ni gaibu ne a waje na tunda ban san shi ba kamar yadda muka buga misali jiya da wannan alqalamu fensirin yanzu duk wannan alƙalamin da mu da nake masallacin nan nake hangensa da ni da na rike shi ba gaibu bane a wajenmu amma wanda bai san shi ba bai gani ba bai taba shi ba to sunansa gaibu a wajensa to kaga hatta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ababan da Allah ya ga damar ya sanar da shi akwai kuma ababan da Allah subhanahu wataala bai sanar da shi ba waɗannan ababan guda biyar Allah ya ban kansa saninsa kamar yadda aka faɗi inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ya san ilimin tashin alkiyama an tambayi manzon Allah sama Jibrilu ya tambaye shi Jibrilu tambayar da yamma manzon Allah sama ta hudu qala fa akhbirni an as Ya yace ba ni labari yaushe za a yi tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min said manzon Allah ya yace ai wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba to shine sai ya ce to fa akhbirni an anaratiha to tunda baka san ranar da za a yi tashin alkiyama ba to ba ni labarin alamominta to ne ya faɗa ya ce an tali da al'amatu rabbataha wa an tara al'urata al'anata ri'a ashiya'i ya taɓawalin na fil buniyani kaga ne wannan to kaga inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghayth <clears throat> sannan Allah shi yake saukar da ruwan sama mai amfani ba wanda ya ruwan sama mai amfani sai Allah Allah ya bamba kansa sai a ilimin falaki ilimin astronomy ana bincike na lissafi domin gano za a iya yin ruwa a waje kaza ruwa zai sauka a waje kaza da karfe kaza rana kaza amma waɗanda suke astronomers suna iya faɗa maka cewa wannan ruwan buhu nawa za a noma na dawa kamar yadda muka faɗi jiya ko na gero ko na maiwa ko na alkama ko na shinkafa ba za su iya ba ba wanda ya isa ya faɗa maka wannan kaga wa yunazzilul ghaib sannan wa ya'lamu ma fil arhami sannan Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa wani zai ce ai ana cika ne a gano za a haifi namiji ko a haifi mace ko yan biyu ko yan uku ko yan hudu ko kuma a ce ɗan ba yana da matsala to ai ba shi ake nufi ba ma aka ce ba man ba wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da ke ciki Allah ya san abin da ke cikin mahaifa ma fil arham shin wannan abin zai zama me rai ko ba zai zama ba kuma nan da aka ce ma fil arham tun lokacin da aka diga shi a matsayin ɗigon maniyi Allah kadai ya san wanda za a halitta sannan kuma idan aka halicce shi ya zama mutum to me zai yi in ya zo a duniya wa zai ba da labari ya kalli jariri ya kalli ɗan tayi a ciki ya ce ai za a haifi namiji xy ne ko ko xx ko to an gano wannan to da aka gano xy ko y xx eh, to ka ba mu labari ya kai likita wannan xxx ɗin ko xy ɗin ka ba mu labarin in ya fito duniya ne zai yi lecturer zai zama injiniya zai zama ɗan kwadugo zai zama malamin addini zai zama alƙali zai zama shugaban ƙasa zai zama zai yi ba da labari wa ya alamu mafin arha wa ma ta dare nafsun ma za ta ƙafi bugadan na hudu ke babu wani wanda ya san me zai faru gobe ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai dai ka gama tahqiqin ka ka gama planning ɗinka in ka gama planning ɗinka shi ce da al-insanu yudabbir al-insanu al-insanu yufakkir wallahu yudabbir haka suke cewa al-insanu yufakkir wallahu yudabbir dan adam zai gama tsarin sa ya gama tahqiqin sa ya planning Allah madaukakin sarki ne mai zartarwa duk a gama tsarin da za a yi yanzu wani yana da tsarin shekaru hamsin nan gaba wani yana da na shekara ɗari da an yi tafiɗi an tsara an yi planet amma bai san ƙila saura minti hamsin ya mutu ba kuma ta da na sun ma za ta ƙafi bugadan ba wanda ya san ne zai faru gobe bai san ne zai gobe ba kuma ta da na sun bi ayyi arzikin ta mutu sannan babu wani rai da ya san a wata ƙasa zai mutu ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها duk wanda aka rubuta mashi ga ƙasar da zai mutu to ba zai mutu a wata ƙasa ba in ba ita ba labarin da muka bada na waziri ko ministan na Sulaiman alaihi salam Allah ya rubuta masa zai mutu a Indiya a kissar aka ce sun haɗu da wa sun haɗu da mala'ikan mutuwa a biladu sham a dimashku a abin nan a filistin a fadar annabi Sulaiman alaihi salam amma sai ya tsorata ya ce ma annabi Sulaiman a kai shi indiya yana zuwa indiya je tarar da mala'ikan mutuwa yana jiran shi sai ya anshiransa wa man kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha to ba wanda ya san kasar da zai mutu to waɗannan ilmoman guda biyar to su ne alghaibul mutlaq kai tsaye gaibu ne ba wanda ya ise ba da labari game da su duk wanda zai baka labari game da waɗanda ɗaya daga cikin biyar ɗin nan to zunzurutun makaryaci ne ya yi ƙarya bai faɗa maka gaskiya ba kuma ya yaudare ka ko kai ka yaudare kanka kai da kaje ka ce ya faɗa maka to kun ga wannan kenan gaibu kenan al'alamatu sa'ad ya in innama sha'anu fil imani bil ghaibi abinda ake nufi da lamarin imani da gaibu allazi lam ra'u. wanda ba mu gani ba walam nushahid ba mu shaida shi ba wa inna ma nu'minu bihi li khabari Allah wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wa sallam muna imani da gaibu ne saboda Allah ya bamu labari sannan muna imani da gaibu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labari shine sai ya ce wa yadkhulu fil imani bil yana shiga cikin imani da gaibu al imanu bi jami'i ma akhbara Allah bihi min al ghuyub al madiyati wal mustaqbalati yana shiga cikin imani da gaibu yadda da gazgata da kudirce duk abinda Allah ya bada labari zai afku nan gaba da duk abinda Allah ya bada labarin ya riga ya afku a baya duk gaibu ne yanzu kaga ai ba mun zamani da adawa ba ba mu zamani da samudu ba ba mu zamani da mutanen annabi lutu ba ba mu zamani da annabi mutanen annabi nuhu ba ba mu ga annabi adam ba amma da Allah ya ba mu labarin su cikakku labaran su cikakku a cikin alqur'ani to waɗannan su ne ake ce musu al-ghuyubul madiya ababan da suka faku a gare mu wanda suka gabata mun yadda da su sannan akwai al-ghuyubul mustaqbala Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ababen da za su faru nan gaba musamman manyan su sa'a alamomin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan Allah ya ba mu labarin cewa ya juju wa majuju za su hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli wa lokacin da ya juju wa majuju za su fito wahum min kulli hadadin yansilu su ya juju wa majuju kowace hanya ta dutse kai kowace hanya ta ƙasa bulbulowa suke to a nan ne waqtaraba alwa'dul haqq lokacin alkawari na gaskiya ya kusa ce sannan Allah ya ba mu labarin cewa dabbatul ardi za ta bayyana فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلبهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يمكنون za a samu dabbatul ard wanda mutane suke ce mata naqatu salih mutane ne suka sa mata naqatu salih amma dai Allah cewa ya dabbatul ard tukallimuhum dabbar da za ta zo tana ma mutane magana a ƙarshen tashin alkiyama kaga Allah ya ba labari za ta zo kuma mun yadda annabi sun sama ya ba da labarin da zai zo duk wanda yana cin alhulubul mustaqbala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin annabi isa zai dawo ya zai dawo gaibu ne in ka tsaya kana bincike a kai to in ya dawo zai dawo a matsayin wa kaza to wannan alghaibu ne kuma ba a sa ka kai bincike a kai ba abinda ake so a wajen ka shine an tu'mina bihi ka yadda shine al-ghuyubul mustaqbala ita kanta tashi shi kanshi tashin alkiyama gaibu ne da abin da zai faru na hisabi da abin da zai faru na sakamako da shiga aljanna da wuta da tsallake siratsi duk waɗannan suna cikin al-ghuyubul mustaqbala allati akhbarana Allah tabaaraka wa ta'ala wa rasuluhu biha Allah ya bamu labarin manzon sallallahu alaihi wa sallam mu ya ba mu labari idan kana son ka shiga cikin ne yu'minuna bil bilgaibi to kai da su in ba haka ba tun daga nan ka shirya makan ka sifa ka makan ka sifa daya Allah ba mu ikon yadda wa ahwalil akhirati da halayen lahira wa haqa'iqi lahi wa kayfiyatiha da kuma hakikanin sufofin Allah da kuma yanayin yadda sufofin Allah suke duk gaibo ne wa ma akhbarat bihi rusulu an zalik min zalik sannan da abin da manzanni suka ba mu labari fa yu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha masu takawa suna imani da siffofin Allah da kuma cewa tabbas Allah yana da siffofi wa yatayaqqanuna wa in lam yafhamu kayfiyataha kuma suna tabbatar da akwai su ko da ban san ga yanayin yadda siffofin suke ba tunda Allah ya bada labarin min yadda kaga imani ke wannan gaibu wajibi ne mutum imani to a takaice wannan abin da ya shafi allazina yu'minuna bil ghaibi ba. wajibi ne duk mutumin da yake son ya shiga cikin almuttaqun waɗanda za a faɗa mana sakamakon su a ƙarshe to ya zama yayi imani da abin da Allah ta'ala ya fakar da shi daga ilimin sa amma kuma Allah ya bada labari amma ga yadda abin yake ga yadda tafasir ɗinsa yake da rarraban bayanansa Allah bai yi bayani ba to ka ce ka yadda dama shi ne ake ce mai imani yanzu wata ƙaziyya ita ce ƙaziyyatul isra'i wal ta ga gaibu ce matsalar isra'i da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'raji idan ka ce zaka kutsa a ciki ba imani zaka yi ba to zaka samu matsala saboda ƙwaƙwalwarka ba za ka iya ɗauka ba an tafi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka aka zo aka ɗauke shi aka tafi da shi baitul maqdis tafiya kilomita nawa ce aka tafi da shi a cikin dare daga baitul maqdis aka tafi da manzo Allah sama sama kuma saman ma sai da ya tafi inda ba wanda ya taba zuwa da suka kai wani waje da ake ce masa sidratul muntaha mala'ika jibrilu alaihi salam cewa to ni fa nan Allah ya umarce ni in tsaya saboda kai ka ci gaba da tafiya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa daga cikinmu da kake gani cikin mala'iku to yana da inda Allah ya tsaye da shi ya ce kai ya wuce to ni ma Allah bai min umarnin in wuce nan ba manzon sama ya ci gaba da tafiya shi kadai ya tafi inda babu wanda ya taba zuwa kuma ya gana da Allah kuma ya dawo amma dare bai kare da sakon guda ba yi amfani da kwakwalwa ka gano wani abu ne daga cikin kimiyyar zamani maka kama da wannan abubuwan da ake da su na Allah ci yanzu irin su na da can ana da fax aka zo aka samar da abin da ya shafi irin su email da makamantansu za ka kamanta shi da wannan in ka tura ma mutum saƙo ta email ko ka tura masa saƙo ta hanyar duk kafafen sadarwa da ake da su a yanzu lokaci zai ƙaru ko ba zai ƙaru ba kafin ya karɓi wannan saƙon daga gare ka yana ƙaruwa ko zai karuwa dole yana ƙaruwa to mala'ika jibrilu alaihissalam ya zo ya tafi da manzo Allah sama akan al-buraq suka je suka tafi misali sai ka ce misali nake bugawa an tafi da shi karfe uku na dare da minti goma sha biyar da sakon ɗaya ya dawo a wannan lokacin karfe uku da minti goma sha biyar da sakon ɗaya aka tafi da shi kuma ya da karfe biyar da minti goma sha biyar da sakon ɗaya ya karu. ko sakon ɗaya ko mili sakon bai ƙaru ba kuma tabbas manzo Allah sama ya ji kuma ya zo yana ba da labarin ababen da ya gani a sama ya shiga aljanna ya shiga wuta ya ga ƴan wuta ya ga ƴan aljanna ya yi magana da mala'iku ya yi magana da mala'ikan da ke tsaron wuta ya yi magana da mala'ikan da ke tsaron aljanna ya ga annabawa duka kuma har ya musu sallah ya shugabance su a matsayin lima kuma duk lokaci bai ƙaru ba yanzu dan Allah wannan dan uwa idan ka ce kwakwalwarka za ka sa kai sai ka gano da ƙwaƙwalwarka za ka za za ka sa kai da ƙwaƙwalwarka, don Allah za ka baka natija natija eh, za ka baka natija ita ce kai ita ce ban yadda ba sakamakon kenan ka ce baka yadda ba to amma shine imani imani jarabawa ce jarabawa ce daga Allah imani jarabawa ne daga Allah Allah yana gwada ya ga waye suka yi da shi to kaga wannan Allah ka sa mu zama masu imani to wannan shine imani da gaibi to sai Allah ya ce wa yuqimuna salata sifar su ta biyu ita ce masu takawa suna tsaye da sallah babban malami al-imamatu al-imam ibnu jarir al-tabari a cikin tafsirin sa yace abinda ake cewa wa iqamatuha ada'uha bi hududiha wa furudiha wal wajibi fiha ala ma furibat alayhi abinda ake ce tsaye da sallah shine ada'uha aiwatar da sallah bi hududiha da iyakokinta wa furudiha da farillanta wal wajibi fiha da abinda aka wajabta a cikinta alama furidat alaihim ga gudan yadda aka farlanta ma mutane wannan shi ake cewa iqamatus salah kayi sallah yadda Allah ya ce kai lokacin ta ka tsare ka tsara lokaci kayi a lokaci kakka bari ce lokacinta ya fita sannan ka ce za ka yi sannan daga cikin hududus sala an tu'addiha jama'atan illa bi uzrin ka rika zuwa masallaci ayi da kai kai a cikin sala kai kai salatul jama'a ba ka ci ni ina sallata ni kadai a gida ba din yana cikin hududus sala sannan daga cikin hududus sala raka'a huda aka ce ayi a azhar kakka ce to kai bari kai uku ko kuma bari ka ce kai biyar ka ƙara daya kai kana ganin hudu bata ishe ka ba sannan ruku'u ɗaiɗai aka ce a yi a kowace kam a raka'a kai sai ka ce a kai ruku'u ɗaya bai ishe ka ba sai ka riƙa yi kamar salatu kusufi shamsi da ake mata ruku'u biyu kaga baka zo da ita bi hududiha ba baka zo da ita da iyakokinta da Allah ta'ala ya sa mata ba sannan baka cikin muqimus salati kenan baka cikin waɗanda suka tsaye da sallah sannan ka tsara farillanta al'imam ibn jaririn ƙabar ya kawo da sanadinsa zuwa ga ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce ikamatu falati tamamun ruku'i wasu judi wattilawati wal khushu'i wal iqbalu alaiha sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce abinda ake ce matsayi da sallah shine tamamun ruku'i ka cika ruku'u kakka riƙa yin ruku'u a matsayin goho bayan ka haka kamar bayan raƙuri a'a ana son bayan ka ya zama a miƙe malamanmu suka ce ya zama za a iya ɗora ƙunƙu a saman bayanka kakka yi ruku'u haka sannan kakka yi ruku'u kanka sama haka ɗan gangan sannan kuma kakka yi ƙasa da kanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yushakhi basarahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna zalik manzan Allah sama baya haka da kansa yi ruku'u kansa a sama sannan baya dukar da kansa ƙasa can abin da yake yi ne yana daidaita daidaita yake yi a sita yake haka yake ruku wasu zu sannan sujada ma ka cika ta ya ake sujada ka yi ta ba ka matsa hannuwanka dinan ba hannuwanka nan a ƙarƙashin hannuwanka su zama a buɗe sannan bayan haka karka shimfiɗa sandalmin hannunka irin yadda dabbobi masu cin nama suke irin su kare da zaki da dage da makamantansu haka kakkai kakai haka ka ɗoka hannuwanka ta zama a tsaye sannan kakai kakka kwanta a'a ɗan ƙaramar dabba kamar mage za ta iya zuwa ta wuce ta ƙarƙashin cikinka haka ake buƙatar ka yi sujada duk wannan abin da sunna ta zo da shi ke ba to yana cikin iqamatu salati wa tilawati sannan kuma ka yi karatun ƙur'ani daidai ka rika cin wasali kakkar rika bata harfa ka zo ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi ka bata karatu ka mai da ha ka zama ha karka kuma ce alhamdulillahi ka mai da ha ka zama ha hmm? ka faɗi kowane harafi yadda ya ci sannan karka ci wasali ka abinda aka sa shi wasali bisa ka mai da shi wasali ƙasa Abinda aka mushi rufu'a ka masa wasali ƙasa karka yi haka ka yi karatu mai kyau in ma son samu ne kuma karatun ka ya zama mujawwadi ka rika yin gunna ka rika yin su tarƙiƙi ka rika yin su tafhimi da sauran ahkamun tajwidi da ake da su waɗanda suke mustahabbai ne ba wajibi ba sannan kuma ka yi tilawa mai daɗi muryarka ta zama tana da daɗi saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da haka manzon su sallah da sama ya yi bayani cewa laita minna man lam yatazanna bil qur'an duk wanda zai rera karatun alqur'ani baya cikin waɗanda suke bin sunnan to duk yana cin tamamu iqamatus salat sannan wal sannan ka zama kana kankantar da kai a cikin sallar sannan kuma ka zama wal alaiha fiha sannan kuma ka zama ka fuskanci sallar ita ce a gabanka ba kana sallah kuma kana tunani ba kana sallah kana tunane tunanin wasu ababe a'a idan ka zo za ka yi sallah ka ɗauki yadda ne akhbari rahmatullahi alaihi ya kulla maka fasali ya ce faslun lissalati nurun azimun تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون ɗauki wannan fasalin ka karanta shi ka ji yadda al'imamu al'akhdari rahmatullahi alaihi ya siffanta maka yadda ake son kai sallah da irin hasken da ake son ka samu idan kana sallah Allah ya bamu. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتي إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها كمن يحقو مكة وتشم مجانة ابن عباس في دنق ليتيسا كمن مجانة أما أن أسلي مجانة ابن عباس في دائما بعد إوام كرن ساتكو فسيق آرسيتي والمحافظة على مواكيتها أبن دا الإمام ابن كثير يقارسينا يتي لتأرى لو كتنت أرى لو كتنسلت ba a yadda a kira sallah lokacin sallah bai yi ba sannan ba a so lokacin ta yi fita kada a kira sallah kawai lokacin sallah bai yi ba shi yasa amana ce ladanai ku ji tsoron Allah duk ladanin da ya san ba zai tsara lokaci ba to bai kamata ya zama ladan ba manzo Allah sama ya siffanta cewa ladan amini ne amintacce ne manzon Allah sassan ya ce al'imamu zalim wal mu'azzinu mu'taman Allahumma arshidil a'immata waghfir lil mu'azzinin liman lamuni Allah ya bashi in yi sallah mai kyau to sallah kowa ma ta yi kyau a cikin lamunin da aka ba liman za ka iya samun kuskure a sallarka amma liman ya ɗauke maka ba komai a kanka akwai wurare a cikin irin wannan duk malamai sun yi bayani kansu kaga zamanin imam kenan lamunin da aka ba liman kenan an ba shi tabbaci shi kuma wal mu'azzinu mu'taman ladan kuma amintacce ne shi zai kira sallah mutane su daina cin abinci lokacin sahur shi zai kira sallah lokacin buɗe baki mutane su karya azumin su yi buɗe baki shi zai kira sallah mutane su zo su yi sallah yadda ka san eh, ɗaya daga cin magabata in bambanta ba ina jin na Umar bin Abdul Aziz ne rahmatullahi alai yana cewa yadda Allah ya sanya ma hajji lokaci to haka ya yadda ya san sanya ma sallah lokaci lokacin da ba aikin hajji ba ba za ka tafi aikin hajji ba kana jin ana magana aikin hajji lokacin hajji bai yi ba za ka ce yanzu hajji za ka je ka yi ba lokacin aikin hajji ba mutanen saudi arabia su tsare ka su ce ai ka ce za ka yi tsayuwa a rafat ran wata rana haka kawai saboda jin daɗi sai ka ce kai ranar za ka yi tsayuwa a rafat ka ba ran tara ga watan zulhijja ba kada ba za ka yi ba za ka kwana a muzdalifa ba wannan ranar ba ba zai yi ba za ka je ayyamu minan ba ranakun da ake mina ba kaga ba za ka je ba to haka ita ma sallah tana da lokutanta ladan ya ji tsoron Allah ya san lokaci hanyar sanin lokaci kala biyu ko dai ka ɗauki abin da ake ce musu almawaƙitu shari'iyyatu tabi'iyya lokutan da Allah ya sanya su na shari'a kuma sai ya alaƙanta su da ɗabi'a lokacin da rana take fitowa lokacin da kai lokacin da alfijir yake cetowa kuma alfajir sadiq ba alfajir kadib ba alfijir tana biyu akwai na ƙaryen da ke fara bayyana ya yi kamar gezar abin nan gezar abin nan tana ya fito a sararin jabal sai wani sha haka can kuma sai kaga ga ya ɓace to wannan alfajirul kazibu ne ba a aiki da shi to amma alfajirul sadiq shine wanda yake zuwa sai ka gan shi yana faɗaɗa ta tsawo sannan kuma ya ta buɗaɗa ta sama kuma daga nan haske zai ta bayyana har rana ta fito wannan shine alfajirul sadiq ladan ya san wannan da misalan abin da ya shafi yaushe ne lokacin sallah azhar ke shiga yaushe lokacin sallar la'asar ke shiga yaushe lokacin magriba ke shiga yaushe lokacin sallar isha'i ke shiga ladan ya san wannan idan la yaqdiru ala zalik ka hali aksar mu'azzinina kaman halin mafi yawancin mu da yawa ba za su iya wannan ba to babu laifi an ya'tamidu ala taqawim ba laifi su amfani da kalandoji da aljihasul mu'tamana ɓangarora waɗanda aka yadda da su suna bincike masana ilmul hai'a ne ilmul falak ilmul hai'a ilimi ne tabbatacce a musulunci ba laifi abinda suka gani na lissafi suka rubuta ladan ya dogara da wannan ya kuma kira sallah a kansa saɓanin yadda wasu suke gani cewa ba za a yi amfani da kalanda ba ana yi ana amfani da kalanda to kaga wannan kenan to kiyaye lokaci musamman wannan lokaci an fi barusa da za ka tsara ladan ka tambaye shi kace tsakaninka da Allah wai kai ya kake gane rana ta faɗi kuma zai cewa shi bai yadda da kalanda ba ce to wai kai ya kake kake gane lokacin sallah yayi haka kira sallar magariba wai da amsa kaga ya kamata duk mai yin wannan ya ji tsoron Allah zai je ya gamu da Allah ka ce baka yadda kai ka iya ba sannan kuma hajin da masu ijtihadi suka ka ce baka yadda da shi ba to kai da me ka yadda ma'aji mu bi zuciyarka kai ba za ka iya duba lokaci da kanka ba sannan wasu sun yi ilimin da malamai magabata sun yadda da wannan ilimin suka yi suka ce ga lokutan nan kawai abin da ake bukata ka bi su idan ma kana da ɗan kokonto idan kalandar da kake amfani da ita ta ce karfe kaza da minti kaza sai ka kara dama ba a ce da kaga wannan lokacin ka kwala kiran sallah ba ba laifin ka ƙara ka kara minti biyu minti uku minti biyar daga nan sai ka kira sallah saboda saboda ƙara samun tabbaci Allah ya gane da wannan zamani namu yana da wahala 'yan uwa Allah ilimi yana shan wahala Allah ya shirye mu al-imam ya yace daga ciki wa da kuma tsara alwala yana cin qamus salah Sai da sallah ka tsara alwala kayi ta yadda aka ce a wa ruku'iha wa sujudiha shi ma ya sake cewa da tsara ruku'u da tsara sujada ga waɗannan wajajen su ne rafi ibn khallad radiyallahu an ya samu matsaloli a cikinsu su da sujada da tsayuwa rafi ibn khallad radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi ya shigo masallaci ya tarar da manzon sama zaune a masallaci sai ya tafi ya salatu ya salla da ya salla sai ya zo wajen manzon sama ya ce assalamu alaikum manzon sama ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli yace kuma ka je kai salla ba kai salla ba ya sake zuwa ya je bubbuga ta ya bubbuga ta ya dawo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kuma kai salla ba kai salla ba sai da suka yi haka su uku sai ya ce wallazi ba a saka bil haqqi la uhsinu ghayrahu fa'allimni sai na sai da Allah da ya aiko ka da gaskiya ya ma'aikin Allah ba zan an kwara an na ba zan iya yin sallar da tafi wannan ba so daga ya ma'aikin Allah ka karantar da ni yadda ake sallah to shine sai manzo sama ya faɗa masa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ya kalli mahall ma'abin da majalla wajajen da ya samu bagiran da ya samu matsala a cikin sallar to da yawa daga ciki tsayuwa ce da ruku'u da sujada a nan aka fi samun matsala wannan tsara sallah ce al al'imamu muƙafil ibn hayyan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata masana tafsiri ya ce iqamatuha al-muhafazatu ala ha wa isbari tuhuri biha kaga shi ma faɗi cewa kula da lokaci da kuma cika tsarki sannan kuma ne wa tamamu ruku'iha wa sujudiha da cika ruku'u da sujada wa tilawati alqur'ani fiha da kuma cika karatun alqur'ani a cikin ta wa tashahhud kaga nan ba hadda tahiyya hadda tahiyya kiyaye tahiyya ibnu abu mas'ud radiyallahu anhu cewa manzon Allah ta sama ya karantar da ni tahiyya yace fani fanihi me ake nufi da fani fanihi baka da baka ba baki na a cikin bakin shi ya zai bakin shi ya zo cikin bakin shi <laughs> eh, fanishi sanihi baka da baka manzo Allah sama ya koya yace kama yu'allimuna surata min alqur'ani kamar yadda manzo sama yake koya mana sura a cikin alqur'ani muna yi yana yi muna amsawa haka ya koya mun tafiya tafiyan nan to al'imamu muƙasin ibn hayyan ya ce haddasa ratahiyya wasalati ala nabi sallama sannan kuma da yi ma annabi sallama sallallahu alaihi sallama salati yana cikin cika sallah kada kai sallah ba kama manzo Allah sama salati ba alal aqalli wanda aka yi ittifaqi a kansa shine salati na biyu salati a zama na biyu misali sallar sallar azhar to zaman zaman raka'a ta hudu haka sallar la'asar haka sallar isha'i a magariba raka'a ta uku a asuba kuma raka'a ta biyu kenan kar ka tashi baka ma manzo Allah sama salati ba to kuma kauli rajihi hadda tahiyya farko ana ma manzo Allah sama salati in ka gama tahiyya ka ma manzo Allah sama salati a raka'a ta ƙarshe shine bayan kayi salati kuma kai al-isti'aza min al-ashiya'il arba'a kace Allah ya tsare ka daga waɗannan ababen guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال صلى kun ga wannan shine iqamus sala da malamai suka yi bayani So daka ba kawai in an ce tsayi da sallah shi nan ka zo ka yi ta ba kawai mun yi ta inna wajadna aba'ana ala ummati a ce maka baka iya sallah baka ce ai kai babanka kakanka na biyar ma musulmi ne ko mutum bai da ma tabbas labari ne kawai da cika baki inda za ka ce faɗan mana kakan naka na biyar sai ya shigo bai san shi ba nan kuma wani bai sani ba to uwa mu koyi sallan nan mu iyata saboda girman su sai da Allah ta'ala ya ɗauki manzan Allah sama ya kai shi sama sannan aka farlanta masa sallah sannan manzan sama saboda girman sallah hawa minbari yake yana koya masa su sallah yana cewa sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ba a ce duk abin da ake yi a sallah an yi ittifaki a kansa ba tabbas akwai saɓanin malamai akan wasu mas'aloli na sallah amma duk mas'alar da kaga an yi sabani akan ta a cikin sallah to tabbas ba ta wuce mustahabbi ba wannan alhamdulillah duk abin da kaga malamai sun kara ma juna sani wane ya ce kaza wane ya ce kaza to wannan abin hukuncin shi bai wuce mustahabi ba kwarai da gaske amma duk abin da ya tsallake mustahabi ya kai matsayin farilla to babu sabani akan sa a cikin sallah inda jami'il ulama'i a wajen malamai duka ijma'i ne amma ababen da ake sabani akan su zaka gan su mustahabbai ne wancan yana ganin za a yi wanda yana ganin ba za a yi ba to mustahabbai ne wannan yana cin hikimar shari'ar musulunci da kuma abin da ke gaggata maka cewa wannan shari'ar daga Allah take to sai Allah ta'ala ya ce wa ma razaqnahum yunfiqun sannan sun kasance suna fitarwa suna badawa daga cikin abin da muka azurta su da shi sifar su ta nawa kenan ta uku almuttaqun anan an siffanta su da cewa sun kasance suna badawa a cikin abin da Allah ya ba su الإمام الطبري يتي كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين sun kasance a dukkan abin da ya zama tilasta bada na dukiyarsu suna badawa zakatan kana dalika aw nafaqatan aw nafaqata man lazimathu nafaqatuhu min ahlin wa iyalin wa ghayrihim zakati suna bada zakatsu kaga zakkan nan wallahi tallahi da yawa ba a yi ta ba a yi na sha bada wannan labarin a talabijin shekarun baya na naga ana fira da wani babban mai dukiya a kasar saudi arabia yana zaune a kasar yana zaune a jidda babban mai dukiya ne da bakin shi yake faɗi yake cewa zakka ba a yin ta a kasar saudi arabia fa yake ina jin ya rasu dan shekarun sun kai wajen goma sha biyu a talabijin dan ko a lokacin dattijo ne ban sani ba ko yana da rai ko bai da rai yake cewa zakka mutane ba sa yin zakka sai ya rantsi da Allah ya ce ya san mutum shida a ƙasashen golf ƙasashen golf su masu shida ne ko saudi arabia qatar united arab emirates abin nan oman sultanatu oman kuwait waɗannan ƙasashen ya ce ya san mutum shida da za su fitar da zakarsu yadda Allah ya ce a yi Lan hujjar fatihun fi biladin khalijil arab ya ce da ba za a ga talaka ba a wannan yankin nasu yankin kasashen nan ba za a ga talaka ba daya me dukiya ne yake shaida shi da shahidun min ahliha ni na ba da labarin ce ba a zakka kaga su suke bari da kanshi yake bari kuma a irin kasarsu to ina ga irin kasashenmu sannan wannan labari ne cika yake ban labari amintacce wani babban mutum a najeriya nan tamu yana can yana rayuwar shi a turai abokanan shi suka yi mitin aka ce wane fa bai zakka yana can turai yana rayuwar shi aka ce wane fa bai zakka sai aka ce kwarai da gaske kai ka taba jin yayi da abokanan shi wanda suka taso suka yi wasan kasa suka yi firamare suka yi sakandare suka yi jami'a suka yi abubuwa duk tare suka yi mai shaida cewa bai zakka Ina can kasashen turai yana rayuwarsa ce to yanzu ya za a yi sai aka ce to a kira shi a waya a ji yaushe zai zo don mitin ya kamata a yi one on one ne ko ya kamata a yi gaba da gaba ne sai aka kira shi aka gaisa sai ce ai zai zo hutu lokaci kaza aka yi sa'a ya zo wannan lokacin aka zo aka zauna ana wasa da dariya abokane sai wani ya buɗe wannan shafa wani fa kaza ba ka ce me zakka la ya rufu zakka yace bai san ta ba yace to a mishi bayani aka mishi bayani tunda dan boko ne aka mishi bayani ya je ya je to shikenan zan duba ya tafi ya je dubo kun san abin da ya dubo da ya gano ya gano bayan ya dubo yana zuwa sai ya ce to ni dai wannan lissafin da kuka faɗi kuka ce in ba da wani over 40 ba zan iya ba ce ba zan iya ba amma dai yanzu ga naira miliyan 200 ku raba ma jama'a miliyan 200 ya bada ya ce a raba ma jama'a shi ba zai iya fitar da wani over 40 na dukiyarsa ba kaga dukiyar tashi Allah kaɗai san ko nawa ce to ita ce kaga zakatan ko dai zakka ko kuma ne ko kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora musu na badawa da duk waɗanda wajibi ne su kula da su na iyalansu da kuma duk waɗanda suke su a rayuwa min man tajibu alaihim nafaqatuhu min alqarabati wal milki wa ghairi dalik waɗanda Allah ta'ala ya dora musu wajibi ne su kula da rayuwarsu daga cikin iyalansu dai danginsu ko kuma waɗanda suka mallaka bayi in kana da bawa wajibi ne ka ciyar da shi kamar yadda kake ci da ɗanka to sun kasance suna wannan al'imam ibn al'arabi ya ce amun fi kulle na wannan ayar ta shafi dukkan bajet wuciya dukiya masu imani masu takawa bayan sun imani da gaibu suna tsaye da sallah sannan duk abin da ya zama wajibi a cikin dukiyarsu na su bada to suna bada ba sa jin ruwa domin wannan dukiyar sun sani ba ta tasu bace ajiya Allah ya ba su wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina fihi haka Allah ya ce ku bada daga cikin abin da Allah ya ba ku ajiya kai mustakhlif ne mustakhlafi ne kuma inda za ka tabbatar da kai mustaklafi ne da ba ka da shi sai ya zo hannunka sannan kuma wani ya karrata kafin ya mutu in kuma baka mutu ba in kuma baka rasa kafin ka mutu ba sai ya zama ka tafi kabarta. ka gabata ka gabar ta ka bace shi ajiya aka baka na sha faɗin wannan ba kauye ya koro dukiya ma duduwar dukiya ta raƙuma sai aka gamu da shi ba kauye ba bai san addini ba aka ce aka ce fulan liman hadha almal wannan dukiyar wa yake ce lillahi fi yadi yace ta Allah ce amma ya sa ta a hannuna a rike bai to sai ce ka bada kuma daga daga rike mu daga rike mu sai ka ce ba za ka bada ba rike mun fa Allah yace kai wallahi duk wani mai dukiya Allah ya ce rike mun ne ba ta ka bace ajiya Allah ya baka kuma tun daga sisi ranar da ka fara karawa. ko kwabo har zuwa ƙarshen kuɗin da za ka samu kafin mutu ka mutu sai an maka bincike a kai sai an maka bincike kafin ka wuce hisabun au iqabun fi zawaji to kaga ke kenan ibnu kathir yace katiran ma yaqrinu Allah ta'ala bayna as-salati wal infaq so tari ka ga Allah yana haɗa sallah da ba da dukiya duk inda aka faɗi sallah a ƙur'ani to za ka ga an faɗi kuma ba da dukiya haka suke tafiya tare min al'amwal daga cikin dukiya fa inna salata haƙƙun lahi wa ibadatuhu domin ita sallah haƙƙin Allah ne kuma ibadarsa ce ko وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتحال إليه ودعائه فلا تاقنشي قد يتعلى تاقنشي يبان ألا تاقنشي يرمم ألا تاقنشي نيماء وجن ألا تاقنشي الدعاء والتوكل عليه لكم دوغروغ ألا والإنفاق شيكم بعد دوتيا من الإحسان إلى المخلوقين ka ba da dukiyarka to kyautata mu halittun Allah ne ga idan kai sallah ka zauna lafiya da Allah idan kuma ka ɗauki dukiyar da Allah ya baka ajiya ka ba waɗanda suka cancanta ka ba su to za ka zauna lafiya zauna lafiya da su bin naf'in muta'addi ilaihim ta hanyar isar da amfani a gare su ka ba da abin da zai musu amfani a gare su wa aulan nasi bi zalika alqarabat waɗanda suka fi cancanta a musulunci su fara sanin dukiyarka da amfaninta su ne danginka na kusa-kusa danginka na kusa-kusa in kana da dukiyar to su ya kamata su fara sanin kana da ita ‘ya'yanka matanka danginka ƙannin babanka yayyin babanka ‘yan uwanka yayyinka da ƙanninka waɗannan su suka fi cancanta su zama sun fara sanin dukiyarka kuma sun ci gajiyarta wal mamalik da kuma waɗanda ka mallaka bayanka abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu in ka zo ka tarar da shi baka bambanta shi da bayinsa in ya tashi zai yi zai sai musu ka zai sai kaya to iri da yake siya da na da na bayin shi sai ya danka malam malin da ya cici da wando su ma ya danka musu haka in za su tafi wani waje sai a rasa gane waye mai gida waye bawa sayyiduna abu dharr gifari shi ma haka yake yi haka yake yi sun mal'ajanif sannan waɗanda ba ka da dangantaka da su ta jini shi sa ai danginka aka ce ko zakka za ka bada to ka fara ba su sahabi ya tambayi manzon sama game da zakkar da za ka fitar ka ba danginka manzon sama ya ce silatun sadaqatun wasilatun ka da zumunta kuma ka musu sadaka matan sayyiduna abdullahi bin mas'ud tana da kuɗi tana da dukiya in ta tashi za ta fitar da zakka kawai sai ta fitar sayyiduna abdullahi bin mas'ud kuma yana kallo ran ne yace yace na za a tafi da wannan wannan sinkin yace ai za a je a raba zakan ci wallahi na hannu a haƙu biha ke da ni da ƴaƴan mu muka fi cancanta mu ci wannan kuɗin ta ce a'a sai suka ranka ya suka tafi wajen manzan Allah sama manzan su ne ce ah, hum a haƙƙo riha su suka fi cancanta ki fara ba su ni matarka tana da kuɗi kai kamata ta fara ba zakka ƙwarai da gaske mijin hajiya ƙwarai da gaske ita kuma ba za ka ba ta zakka ba eh, saboda ita ciyar da ita akan ka wajibi ne ita kuma sai dai ta taimake ka in ta ga dama in ta ga dama kuma shi kenan ta ƙi taimakonka Allah shi kyauta tana da wasu 'yan miliyan biyar ɗinka a banki kai kuma albashinka dubu hamsin <laughs> kuma zannan kasan watan najeriya ba yi da ka'ida watan najeriya akwai kwana talatin akwai kwana talatin da biyar akwai kwana arba'in akwai kwana hamsin haka yi shekara guda duk wata ɗaya ne a najeriya haka ne ko ba haka ba ne ma'aikata sun suka fi sanin wannan aiki <laughs> ya shekara ɗaya wata ɗaya sanatun wahidatun ka hari shekara ɗaya wata ɗaya to ita kawai suna nan tsandare to zai ta ga dama ta taimake ka to shi yasa ita za ta baka zakka amma kai ba za ka bata zakka ba to kaga wannan kenan fa kullun min an-nafaqat al-wajibati waz-zakati al-mafruḍati fi qawlihi wa mimma razaqnahum yunfiqun da zakka ta wajibi da ba da dukiya ga dangi da 'yan uwa da 'ya'ya da mata duk yana cikin wani mara zaƙnahun yunfiqun a wajen malamai da yawa wanda ya saba shi ne al'allama tuna ashu shi ya tafi a kan cewa ciyar da 'ya'ya da ciyar da kai da ciyar da mata baya cikin wani mara zaƙnahun yunfiqun yake domin wannan ba wani abin ya gobe ne don ka ciyar da iyalanka sai a yabe ka amma dai kamar al'allama bina ashir bai ga hadisin manzan Allah su sama yake da yake cewa hatta ma taj'aluhu fi shimra'atik a cikin abin da yake na sadaka da Allah zai ba ka lada to hadda abin da za ka kawo ka sa a bakin salatin matarka wato ka kawo mata abin da za zaka ci ciyar da mata sadaka ne lada kake samu in ka ciyar da iyalinka ka ƙara daraja a gidanka ka ƙara rike gida ko in an tambaye ka an ce meye mai gida wasu da yawa nan ba san fasirar mai gida ba waye mai gida yawwa waɗanda suka halarci karatun mu na nan sun gane cefane ne mai gida ba ka cefane ba mai gida yawwa cefane ne mai gida me mai gida cefane in babu cefane to ba gida Allah shi kyauta to kaji shine min ma razaqnahum yunfiqun a wajen malamai da yawa da suka tafi al-imam tabari ma ya tafi akan wannan al-imam ibn al abin da ya tafi akan kenan al-imam ibn kathir shi ma akan abin da ya tafi kenan cewa abin da ake nufi da wa mimma razaqnahum yunfiqun zakata wajibi ta shiga hakanan dukkan wani abin da ya zama wajibi ka bada na dukiya shi ma ya shiga cikin wani ma razaqnahum yunfiqun ciyar da iyalai ciyar da 'ya'ya kula da dangi kula da ubanni uba uwa da uba ba su da shi wajibi ne duk yana cikin wamin ma razaqnahum yunfiqun to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu siffantu da waɗannan siffofi da Allah madaukakin sarki yake siffanta masu takawa da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tukan mana da alkhairi a cikin ƙasar mu ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya ba mu arziki mai yawa mai amfani ya shirye zuriyar mu ya suturta matan mu ya fahimtar da shugabanninmu ya dora su akan daidai sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh